قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ka Ya kai wannan manzo, ku zo ya kuma abota littafi daga Yahudu da Nasara, mu haɗu akan kalmar adalci. da za mu daidaita a cikinta gaba ɗaya ita ce mu kaɗaita Allah da ibada kada mu bauta ma kowa tare da shi ko menene matsayinsa kowace irin martaba ya kai sannan kada sashen mu ya riƙi sashi abin bauta mawa yana amsa ɗa'a, koma bayan Allah idan suka juya baya daga wannan abin da kake kiransu zuwa gare shi na gaskiya da adalci to ya komo muminai ku ce masu ku shaida mu mun miƙa waya ga Allah mun juya zuwa gare shi maɗaukakin sarki da yi masa ɗa'a.